kwamitin dabarun kwallon kafa na hukumar kwallon kafa ta najeriya sun aje aikinsu hakan ya biyu bayan rashin amincewarsu akan matakan da hukumar ta kwallon kafar najeriya ta dauka a bisa al'amarin da ya shafi mai horas da 'yan wasan najeriya sunday olise 'yan kwamitin da suka aje aikin sun hada da christian ciku paul basi victor ikpeba mutu adepoju da garba lawan 'yan kwamitin sun nuna rashin jin daɗinsu dangane da matakan da shugaban hukumar maju jupinic ya dauka na rugawa wurin ministan matasa da wasanni bayan su 'yan kwamitin sun tabbatar cewa sunday olise ya saba ka'idojin raginsa saboda haka salama shi shi ya fi shugaban kwamitin barista chris green ya tabbatar da ajiye aikin nasu amma ya ce yana kokarin shawo kansu ko sa canza shawara